to akwai abin da wallahi ba ma zan iya faɗi ba abin da shari'a ta yadda mutum ya yi in ya shiga wannan yanayin na baruran yunwa wallahi ba zan iya faɗa ba amma dai mafi karanci ka san cewa ya halattar mamace amma fa darura nake magana ba talauci ba darura ya halatta mamace ta ba da jikinta ai fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga baruran yunwa ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma fa abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan wallahi ya fi wannan wanda ba iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga darura ta an ce darura shine in bata ci ba za ta iya mutuwa an gane in bata ci ba za ta iya kaiwa ga mutuwa to jamhurin malamai suna ganin kusan ma za ka iya cewa duka kawai na faɗi jamhuri saboda wani istisna'i da ba abin lura ba ne ta ba da kanta amma fa sai in duk ta rasa hanyoyi ta yi bara ba ta samu ba ta tallata abin kai watan duk hanyoyi sai an bi duka wanda shari'a ta yadda ba a samu ba to an yadda da wannan darura ta yadda har yanzu ba zan faɗi fa wanda ya yawan ba amma zan gaya maka darura ta yadda ka kwace abinci ka ci idan ka nema ka rasa yunwa za ta kashe ka cewa ma yunwa za ta kashe fa kawai israf ne ba ana nufin wai sai ga ka za ka mutu in mutum gashi zai mutu kuma ai an gama wahala to shari'a ta yadda masa ya kwata amma fa daruran tana buƙatar a yi tarifin ta kar mutum ya ɗauka kawai duk talauci shine darura don baya da kuɗi ba ba shi ake nufi ba darura darura watan ka kai halin da in baka ci ba za ka iya halaka to in ka roƙa aka hana ka kwace ka ci dan kar ka mutu wallahi inda shari'a ta kai ya wuce nan da yawa a babin darura kuma ba matsala ce ta wai wani malami ya ce ba matsala ce ta Ijima'in malamai to al'umma a barta ban ce al'umma mu ta kai cikin darura amma akwai wanda suka kai din akwai wanda suka kai din amma ɗaiɗaiku ne wato abin da yasa an ce ɗaiɗaiku ne in ma bai samu ba misali zai ciro ganye ya jiƙa ya ci misali kowane irin ganye ne yana kafin wancan matakin sai an rasa duk abin da za a iya ci ko ya je gona bayan gari ya dan ci kakkari masara ya ci kar ya ɗauko a buhu ya dai kakkarya ya gasa a wajen ya ci misali ko ga su mangwaro nan da sauransu a gari ma za a ga ba mai su ya sha duk wannan shari'a ta yarda masa to amma dai abin da nake cewa yunwa yunwa barin mutane da yunwa bala'in da ke tattare da shi ba karami bane to balle kuma a bar su da yunwa da gangar dukanmu mun ga yadda aka rika ɓoye kayan abinci a jihohi ga mutane na cikin yunwa dukanmu mun gani ba mu ce muna goyon bayan mutane su fasa su kwashe ba amma zaluncin ta isa ta isa to matukan ana cikin irin wannan yanayin to komin makaman da zaka siya wallahi wallahi wallahi ba ƙasa ɗaya a duniya da ta bar al'ummanta a haka kuma ta zauna lafiya ba zai yiwu ba ina fatan mun fahimta duk makaman da za ka siya duk jami'an tsaron da za ka samar wallahi sai an kasa samun doka ina fatan mun fahimci wannan saboda haka abinci barura ne jami'ai dole su samar wa talakawansu hanyar da za su ci tuwo ba karamci suka yi musu ba wajibinsu ne